ido fi hari ramadan a ranar ramadan hal amna haka din na bata azumin ko a'a sai malam sai ce aljawab الصحيح كجي مغنى ما الله يرحم شيش أن القطرة لا تفطر إيه كذب ما جلي أئدو نروى بايا باك عزمي wa in kana fi khilafun bayna ahli yace ko da yake da tsakanin malamai an yi sukuwa a fagen karatu ce kai zai bata ko suka ce ba zai bata ba ka ga ya maka hukunci kai sai baya batawa amma bai maka rowar ga maka malamai sun kara ma juna sani ba haythu qala ba'd wasu suna cewa innahu idha wasala a ila al-halq fa innaha tufṭir in dai wannan digon maganin har hamami din shi da karta ko ɗakin shi ya kai ga makoshi kuma kai kaji to da wannan dalili azumi ya bashi amma gaskiyar magana wannan da ba ta azumi ba ya dai gaya maka ra'ayin wasu malaman ne kuma kan wannan muke tunda ai shi ba abinci ba ne an fahimta ko wallahu a'lamu bi tawfiq wa iyyakum saboda ka mu tashi a aya ta 180 daidai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 وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى الله مدوككي ميكوى ميكومي جل جلاله عز من قائل أليم يتي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها lillahi wannan ana kiransa aljaru wal majrur kuma yana fa'idantar da al-ikhtisar wato ya tabbata ga Allah sunaye kyawawa sunaye kyawawa na Allah ne to fad'uhu biha ku roƙe shi da su ku duba ku roƙe shi shiwa da su su ne madalla ku roƙe su da su wa zarul ladina Iblis asma'i ku kyale waɗanda suke bauɗewa ke musu game da sunayen ubangiji sai ji zauna ma Kano ya amalu za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina man Allah yana da sunaye guda casa'in tara, kuma man ahsaha da aljanna sunayen nan guda tara na Allah annabi ya ce duk wanda ahsaha ya kiyaye su ya haddace su to dan aljanna ne to menene abin fahimta ga wannan wannan hadisi hadisin Abu Hurairah ne da Umar ibn Khattab kuma hadisi ne wanda yake tabbatar ce yana cikin sahihul jami' hadisi ne lamba 2166 wanda ke cewa Allah na da sunaye tis'atan wa tis'i sai ce mi'atan illa wahida cikin ɗari babu ɗaya kenan wanda ya haddace dakhala janna, bukhari ya rasa wannan hadisi haka muslim kenan muttafaqun ne alayhi to shine ma abota ilimi ke cewa waɗannan sunaye ba wai iya sunayen Allah kenan ba ma'ana dai kamar ka ce aiwa ne yana da gida goma a Kano sabi ce da ke yana da gida goma kadai a Kano da ya ce kadai to sai ka taƙaita goma nan ka ce iya abin da yake da su nan. to nan da Allah ya ce yana da sunaye 99 bai ce fakas ba duk suna mai kyau na Allah ne amma ya zamanto Allah ne kira kan shi Shi yasa ainihin a wutsuwar sammai ta biyu na saka ina roƙonka da wani suna ban san shi ba da ka kira sunan ka kira kanka da shi kina ko wani suna da baka sani a rasul amma dai waɗanda aka sani ake ta karantarwa muke ji tun muna yara shi ne Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus hadda ma wanda babu dalili a akan shi misali kamar me misali kamar kace Ar-Rashid الرشيد بسونا الله بني كوينة تكون ننتظر إلا أكحدثي الرشيد الصبور فبذلك الله الرشيد شريني أوكي واشري ده الله بنتو واشري ده شيني مانا الرشيد أنجاني كو تو الله شيكي رسونا يكاواوا الله هل تعلم له سمية أقول رسونا إرنا الله باب الشي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المحيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصرف الغفار الاخر يعني اسماء الحسنى باب ونصونا ديكينا الله يتشوف تو ان كنت تشر الله فدعوه بها فدنگ ربو الله يتشوف الشيخ ابن عثمان بن تيمية يقول آه، القواعد المصلحة shi da wasu fatul ula ƙa'idodi masu kyau wajen sunayen Allah cewa duk wani abin da kake so na biyan bukata to ka roƙi Allah da wannan sunan don yi dace da bukata misali kana neman baiwa sai ka ce mai ya wahab wahab ya mai yawan baiwa to kaga wahab ta fassara bukatar ka baiwa kake bukata kana neman rahman take ce ne ya rahman irham kana neman arrizqu take ce ne ya razza in fad'uhu bi shine malamin suka li kulli du'ain ma yunasibuhu min al-asma'i kowane suna akwai abin da ya dace da shi na addu'a kana neman Allah tsare ka daga azaba kuma sai ka ce ya shadidal azab irhamni akwai hankali kuwa kuma to Allah ba shi mai shaidun la'azab ba amma ya dace da bukatar ka to shi ne magana kana neman Allah ya buɗa maka arziki ya ba to Allah shi ne albasu ɗin mai shi ne kuma ya ƙabidu da sai ka ce ya ƙabidu ya mai damke wato ya dace maka arzikin shi ne likulli du'a ma yunasibuhu min al-asma kuke wannan ka'ida to every name akwai addu'a da ta dace da shi a rafin sauraka Allah shi ke da sunaye kyawa ku roƙe shi da shi da su ku bar waɗanda suke ilhadi kaucewa daga haƙiƙanin sunan ubangiji eh, a cikin sunayen za a saka musu da abin da suke aikatawa Tunin za ka iske Allah suna Allah sai ka saba da suna ne abdullah mace fa amatullah ar-rahman ar-rahim abdul karim wa haka ba wa haka to amma me yasa sai da zuwan lokaci sai a kazai kan ka abdul abdullah abdul kuma sa faɗa ne kuma ma wani lokaci sunan shi abdurrahman عبد الكريم عبد المنان وحكم اما انت عبد الجك رسولين عبد الله مني عبد الرحمن مني فمن اجل ان تجد مني فتقيل كمروني ومن اين صلوا كون يعين اشي عبد من صلى لك اشي عبد الله فمن عبد البابا كذلك بن الله عبد الله آه، ما شاء الله عبد الكريم عبد الرزاق عبد المهيمن عبد المعطي عبد وهكذا وهكذا وهكذا أجانب ما يمكن عبد ko amatullah ta rinda ce ana ana ana ana wasu mutum da ce amatu ba a bane ba a manda amatu ake ce an gane ko Allah shi ke da sunaye kyawawa to ko roƙe shi da su وذر الذين يلحدون في أسمائه وقال وأن سكي تورن كي جمد سونا يشي لا أساكا متأبن سكي أكتاوى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبيعدلون cikin waɗanda muka halitta in ji Allah akwai wata al'umma kalmar al'umma takan zo a ƙur'ani tana nufin mutum ɗaya misali inna ibrahim kana ummatu kaga umma yace amma ana nufin mutum ne a matsayin shi kadai kai kadai gayya ne jagora ne ainihin guide umma kan zo a ƙur'ani amma ana nufin wani yanki na zama don ya ce wadda karba da ummati sai ya tuna a ah, na tuna akwai su a gizo kada ummatin Allah ta'ala an gane ko umma takan zo ana nufin jama'a da ke kan addini guda misali inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun al-anbiya ayat 92 a cikin al-mu'minun sai ce wa inna hadhihi ummatukum wahida wa ana rabbukum fattaqun wannan shine kuma umma ma da zo a matsayin hanya da sauransu misali wannan muhimmi ne kwarai a cikin ilimin alwujuhu wan nazair saboda kowace kalma ka kai ta unguwar da ta dace a cikin ilmin tafsir sayyid Allah ya ce cikin wato wanda muka halitta akwai al'umma waɗanda aikin su yahduna bil haqqi wa bihi adlun suna jagorantar mutane akan hanyar gaskiya da kuma gaskiyar mai suke kafewa akan adalci Allahumma ja'alna min wallazina kazzabu ko haka waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sanastarjuhum za mu musu talala ne kamar sake istidraji istidraji shine mutum yana aiki na banza yana fantama a sabo Allah ya ci gaba da buɗa mai to sai ba ana ba ku misali kamar mutum ne ya ce daga nan kundila yana da na ba da misalin da jaki ko jaka kana da igiya mai tsawon kilomita goma kamar daga nan zuwa ina ke da ta kai dai korawa zuwa kwakwai waika ta kai mil ta kai kilo goma ko za ta yi to shi kenan sai ka ɗaura nan jakar sai ka sake ta kai dai ka rike igiyar ka nan jakar na ci gaba da tafiyar suna harkata ran da jakar nan ta ƙware malami igiya fa kaga za ka jawo ta to shine talala mai kamar saki to Allah na makafare talala ne su ta tsaye su yi inkari da ayyukan sako suna ganin to ne mana shaddu min na kowa talala ne ai to wani ne karkar da Allah ya maka talala duk lokacin da kaga duniya Allah ya buɗa maka akwai magabata kan ce kai Wani ni ne komai na taba sai riba ci kuskus anya ba rabona ba ne na aljanna Allah ke gaggauta ne Allah ya fashe da kuka to irin wannan rayuwar haikarin ciwo wannan gari ma ai ya kware ne ya iya su ga yadda suke kowa ka gani ba abin da allah mishi bakin amma yana jin tsoro ne to don haka waɗanda suka karyata ayyuhu sanastabirjuhum za mu musu kamunga wata hausar ko talala mai kamar sake min haifu inda lalata musulmi wanda za ga an masa kamunga lafiya sai ya kusan shekara jira ko ciwon kai bai taɓe ko mara sai ba laifi ba ne allah ne ka. ita amma sai dinga amfani da lafiyar hamta masu ina ya ne ba na ciwo wuri ka ba mun je mun yi wata mai kaza ok isa da rake allah wanda ya yi rashin lafiya ya haƙura da yin Allah ana kankare mai jini. Allah ya baka lafiya ta kowace fuska ai abin nema ne ai ito eh, amma lafiyar karka sarrafa ta cikin abin da Allah baya so zama na sarrafa lafiyar mu cikin azumi muna sarrafa ta zuwa ga majalisar tafsiri alhamdulillah muna sarrafa ta cikin kiyamun laifi haka ake so da mu a lokacin da wani a yanzu yana sarrafa ta wajen ayyukan da musu kamata ba kuma ga shi musulmi wani yana yana haddace ƙwallon da za a ci har da betnaja a yi caca ƙwallon ka za ta in ba ci ba to biya. shagalin ya matsar da kan shi to ita zaba ci to a kiyaye allah ka tsare aya ta gaba وقولي لهم إن كيدي متين وأملي لهم ألا كأن أجمع كمان لا wa umli na jinkirta musu su kafiran masu kare ta Allah shi yasa yace la ta sabbanna Allah ghafilan amma ya'malu zalim innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar wa tu'ib ba'du ujub lakin tafahum wa afidhum hawa Allah ce karka dauka Allah arafkane yake daga laifuffukan masu laifi don ka ji kafirai sun yi kaza sun kare ta Allah kana ganin babu da ya faru a jinkiri Allah ke ba su kuma suna cin albarkar aiko annabi Muhammad domin Allah ya faɗa suratul anbiya aya 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ko wata ta zamanto dalilin rahama ga alita amma kuma da abinda ake ayo ya kai a kifar da mutane ayo a kalli an kalli samudawa amma me ba a yi ne ba a yi hmm? Allah ta fara mana imani wa umli lahum na kirka musu ne na kaidi makinun lallai kaidi na ji Allah kamuna an gane ko wato abin da nake musu na talala ne kamar sake shi ne kaidi makin Allah ya ji karfi to in aka ce ana mutunta ya lala shi za a zo da shi ya mutum dan wanka balantana Allah ta baraka wa ta'ala aya ta gaba أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا شو ما تفكري تفكري مهم لما رأيوا dubawa da ba shi da tafakkuri sai kusan dabba a yi kwarai da gaske tunani da take gani shi faculty of memory muhimmin abu ne ga dukkan dan adam in ka amma ka za ku yi dace eh da na na yi zai ta amma na ce da tunani to sai yana kana da hankali a yi kwarai ko amma kace na yanke a tafi kawai ko mai kyau ne ko mara kyau ne ba ka wannan ba ka tafakkuri Hmm? yanzu ka zara ko da budurwa ke an zo neman ta da aure zuwan farko aka ba ta kyautan dubu ɗari a matsayin toshi zuwa na biyu dubu ɗari biyu anya kuwa anya banza na kai zo muka zo wala da zai yiwu ba yi kafa kafa ko kone ka dana cewa ga wani business kawai ka kawo naira miliyan biyu ba a fara za ka ɗibi ba ƙarya ne cuwa-cuwa ne a ƙa'idar ciniki a musulunci hannun da ke kirgari ba dole ya kirga na fata an gane ko tafakkar kai tunani likawomin ya tafakkaro sai Allah ke awalan ya tafakkaro ba mutane ko mutanen maka tun da a kansu ake magana wai ban sa tunani ne mutanen maka أولم يتفكروا سنرى ما بصاحبهم من جنة صاحب الناس من محمد ما شرك يفرق الجنة بيكاومك ذنشي كشيء الجنة من لا لا وما هو بقول الشاعر ليس بمجنون sai Allah بقى shin ya zauna cikin ku shekaru aro aro bai ka wannan magana ba sai mu a wannan da fakkaro ku kanku mutanen makka in kuka tashi kayan ku ba kwa ba junan ku jiya mamar kuke kaiwa abuja da yake ba zan ba ka ba abu la kai mu zan kai wa muhammadu ko ba ku imani ba mai tafakkaro ba sa tunani ne ma bi sahibihim min jinna mutumin nasu sahibin nasu ba shi lafiya shi yasa wani mawaƙi ke cewa da'u yace fada qawla kuffarin asabatu jannatu fama huwa illa min jahannama jannatu jaza'u mudhi'i harirun wa jannatu jannatu jannatu jannatu kaga shine musallas na al-qutbi ma'ana yace ka bar maganar kafirai annabi aljanna suka taba shi a a ƙarya suke wato bin shi junna ne ka duba junna farko junna junna kuma garkuwa garkuwa gaba da shiga wuta sakamakon mai bin shi harirun tufafi na alhariri barage wa jannatin jannatin aljanna jannatin mai garkuwa shiru jannatin kuma aljanna yana daga cikin beauty na asala sarari Allah ke ba su tunani ne ما بصاحبهم من جنة أي صاحب الناس باشد شافر الجنة إن هو إلا نذير شيبي كفن باكي من جرقين من جرقين النبي شيني النذير شيني البشير شيني محمد شيني أحمد شيني المؤمن شيني العاقل شيني الحاشر أكرشم موطأ an san zake cewa ni ina da suna guda biyar ana muhammad wa ana ahmad sai ce wa ana mahi ni ne mahi da erefa wanda allah ke erefin ke goge zunubi a dalilin gina na gani ko yawaitar salati yanzu ce ga zunuban kamar su dinga fadowa kamar yayan kaɗai salati ga shi ne mahi kenan to mu ne muke bata muke ce mahi to mahi ba ne sunan mahi kasan ba shi duk abin da mai zaka ce an ce a ti ko ta ce a ti ku don haka ba haka ba tare da kila aiko ai an hausa ne ai to mu kuma na biya maka asalin ne aiko yace ni ne mahi ni ne kuma hashiru alhashiru ne da congregator wanda Allah zai tara mutane karkashin kafa da rantashin kiyama kowa zai kasa ceto sai ni sun ce ana laha ana ke kuma ne ne al'aqibu aqibu wanda ya zo daga ƙarshe ya zo daga ƙarshe kuma shugaban shugaban na farko ne kuma la ilaha illallah Allah mun gode maka da ka sanya mu al'ummar annabi Allah ka sa mu kiyaye haƙƙin shi a kan mu da kiyaye karantar shi a kan amin ya suraka shi annabi sallallahu alaihi wa sallama babu aljani game da shi la aljannin mazo suke su musulunta a gaban shi in huwa illa nadirun mai gargadi ne mubinun ne kuma bayyana aya ta gaba yanzuru fi malakuti samawati wal ard aya ta 185 Shin mun kaga da farko an ce awalan ya tafakkaru ko yanzu saka ce awalan yanzu Shin mutane ba sa dubi ne su kalli malakuti samawati wal ard sarautar da ke sama da ƙasa ko samaniya ka tallaka san kai abin ya kai inda ya kai sama hawa kan hawa ne sama bakwai wannan kake kallo akwai wata akwai wata akwai wata kuma baka taba gani sama ta kule ta yage a haura a mata faci-faci amma silin din gidanka kullum kana faci damina inda zo sai a gyara sama ka taba gyara kuma yanzu wannan masallacin ai yana da matokari abin da ya tokare shi don Allah menene tokarin samaniya hal tara min fuqur sun marji ilbasar karratain yankin kan oh my dear lafi ka sake kallo muna kaga sama ta ɗaya ta yage to malakukiya waye kafa wannan sarautar allah lafi ku kalle sarautar ya ishe ka aya to sannan ita kuma ƙasa ita ma ita ma malakukiya daga nan birnin kano za ka ji ko ina a bangon nan kun san bahaushe ya ce akwai karshen duniya wai lantsan dan mu ta usul wannan kamar ki ta taɓa lantsan dan eh to bahaushe ne kawai ma'ana za ka je ko ina a karshen duniya yanzu daga nan kano har ka tafi kaduna motoci nawa ne ke taka ƙasa ba ta taɓa gajiya ba hmm? ka tafi na taka ta taɓa zanga-zanga mana ko Allah ne يسخر مكتكي هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الله شيني ولا يهوري وكثار ذلولا لكنا أهوري صبصابيا كتب أكنت ويقول وني يأي أمفاني لإيه الجنة الله ينا سوري كريدة الله wani kuma ya taka ta zuwa gidan karo. ok wani kuma ya taka ta zuwa kwallo wani kuma ya taka ta zuwa dawaki kowa da irin ake inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku daban-daban kuma kowa za a taka wani daga nesa ne haka zai tako zo wannan tafsirin kuma da kafa bi amma eh, akwai waɗanda in suna da gida nesa da masallaci sun fi son a samu ma tazara zuwa masallacin don su yi tattaki ba gudun latin a kowanne sun da son su yi tattaki su je wajen bindigawa da ƙasa tare da su hau mota sauke ne duka ce muna son duk tako lada ne muna su ladan da yawa ne ba ci sai dole ba tun daga sauke allah ya kawo ka a rasu to saboda ka allah shi ne yake cewa su kalli su yi duba su yi mala zuwa ga wato tsarin halittar samai da kuma ƙasa wa ma khalaqa Allah min shay'in ba su kaɗai ba da kuma duk abin da Allah ya halitta min shay'in na kowane abu menene mafi karancin abin da ke ban kasa ato ƙwayar zarra ƙwayar zarra za ka iya ganin shi da gudu gudunin ido to yana cikin min shay'in wa halitta shi sauro ƙasar sauro ya nauyinta ta ba wa ya halice ta la ilaha illallah kai za ka halice ta dukkan kuda guda nawa yake min ne wato a nuna maka kai da kike ganin ga kaso huge babba ne da kai da fifikir da ka kafa sauran huduma da cin kuɗi ne shi ne ma'anar magana ma'ana ka mai da hankali Allah ne ga dama ya mai da kai yadda kake sauran kuma haka Allah ya ga dama da ya ga dama sai mai da kai sauran a dinga dukan shi babban أفسم إن تكتفاي النبي كهكا حرب وشينا كانوا مغانا بات لوكا شكاش روضة بالبقاء وانتا يجب كيني صاروا كتبقام تبالبقاء أعوذ بالله صاروا كدانوا إيكي فأما تعرف يند إيكي دي دكيد صاروا أيان الجيب تو متوى وعيد من شيء ta cira sama ta so ta kaɗo shago ya faɗo na cin ruwa su kwaso ƙarƙashin ƙasa in ta kurko ba ta bar su kuma da kurkudu ba kaɗi da wani ne ai shukar da ka shuka halittar Allah don shi ne ke wato ainihin shukawa kai abinda kake yi kawai ka je ta zuba iri afara aikin ma ta suna. أأنتم تزرعونه أم الزارعون هكا الله يتي أتم سورة ميلا ما أصول الشيء الواقع كوكا ليه أبنى كوكي بلانتين كوكي تراروا فو duk shi ne Al-Qur'ani kullum yana so in ana karanta shi ka dinga ta dabbobi mai Allah ta'ala yake cewa a Allah ta'ala yake wa ma khalaqallahu min shay'in da kuma abinda Allah ya halitta na kowane abu wa an asa an kuna yakuna qad iqtaraba Ba su sani wakila ajalin su ma ya kusa Na ilaha illallah abu ne mai kwalle kaca? da shi muka je gun tafsirin jiya amma zai na kawai wa an ata mai yiwa ya kusa ya yanzunta a ce ajalin ma ya zo kai ba ka sani ita mutuwa zuwa take kawai ba wanda da ka shirya ba ka shirya hmm? tun da allah ya turo ta ita ta shirya ba a jiran wani sai ka shi cap sai ta mai da kai ba ka wuta cap hannu baya motsi cap sai ya maka transfer zuwa ɗakin turbaya cap ɗakin da Allah ya ambaci ƙasa ya faɗi min ha biyu fi ha a tsakiya kuma ne a yawa kuma na kuma muke ko sautul arab kenan min ha khalaqnakum نعم على سورة القاف سورة القاف سورة القاف آية 20 بجر منها خلقناكم دجتكن تا حقنا الذي من كسا دجتكن تمكالتو وفيها تكن تا كذبي حسبي نعيدكم يجمدكم kuma zaki ce wa min ha daga cikin ta ita dai ne to ka dubi min ha biyu fi ha daya kuma duk lamirin ha ha ƙasa ake ne jalla jalala duk halittar Allah ne min haɗin nan farkon halitta min haɗa ƙarshe da inda da rob fitowa kuma za a yi fiya kuma a ciki za a zauna wasu suna nan fiya sun fi shekara miliyan wallahi an bance da su shi sa malai su malar karka damu rike aikin kirki kana mutuwa za a wuce za a ci gaba da aiki ba san jira ka ba Allah rayuwar nan ba ta da tsaye kar ka bata lokaci da wani damuwa you are shortening your life by grievances saboda me kar ka tsara gaji sarari rike qur'ani bi Allah rike sunna kawai za a ci gaba da harkar kana nan kowa ka damar ka kenan maza maza ka ci amfani ka in ka mutu malamai suka ce magada suna cewa nawa ya bari mala'iku suna cewa me ya kawo na aikin kirki a'a to ba ka bari magada ne ya bari ne ba suna da so ne za a rigima kan abin da ka mutu ka bari mala'iku suna mai ya kawo wani kirki zo da shi su ba ka bukata ne na kirkin ka kawo oke to kaga yani inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin na shigo da wannan saboda suna da alaka da abinda Allah ya halitta min na kowane abu da ka sani ina fata an gane ko kuma ba su sani bikila ajalin su ya karatu to ko ba a gaya maka ba na ma ajali ya karatu mana dan Allah ya ce ne iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar ai kiyama ta karatu tunda wata ya dare ya bangare ya mazgaye gida biyu da sun yake cewa lokacin da aka aiko da tsakanin aikon tashin kiyama kamar haka ne ƙarshen zama ne saboda ba su sani ba jinin su ya karato fabi ayi hadisin a da ku yu'minun to da wani hadisi da wani zance bayan ƙor'ani ko karantar musulunci mutane za su yi imani yana daga cikin shubar masu da'awar qur'ani to yan ce ba iya eh, hadisi za a da hudu da muka ce haɓa bayan Allah Allah shiryar da ku wannan ayawa aka saukar wa ku annabi Muhammad ba ku bane ku je ya fassara muku abin da ake nufi sai ku aje magana annabi gefe sannan kuna so ku kawo mana ku ra'ayinku da tunanin ku da ba kowan kowa ba ba wani ake masa fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun ya hada da qur'ani da hadisan dan Allah saboda qur'ani wahayi ne sunna ingantacciya ita ma wahayi ce Allah ce wa ma yantiqu hawa aka samu yan boko da wasu yi karatu sai lakin baki ya da su ga wani yan neman addini ruwa la la ke sa muka yi daura a nan masallacin kwana uku muka karanta muka kuma karantar muka fahimta muka fahimtar muka gane muka ganar muka ɗauko muka ɗaukar domin a gane daidai ne littafin sunan shi wato munkir sunna al-mazhabu tal al-qur'an masu inkarin sunna hanya batacciya suna nan kuma aikin kwangila suke na kafarar duniya da wannan suna mai yan liberalism ne suna mai yan freemason suna da yan scientology suna da yan humanism ne ba su sani ba ne suke ne saboda ba su da sun san hakikalin abu wannan abu ne da annabi ce dama za su bayyana kuma sun bayyana a Indiya, a yankin punjab amma zakin baki da ainihin ga abin duniya ku kiyaye allah ya shi mu da baya saboda ka fabi ayi adadin ku fahimci abin da ake ne ba za a baka fahimtar qur'ani saboda abin da aka ba mu a domin shi ne da bayani shi ne bayyana komai wa an zalna ilaita zikira mun sha faɗa ko sauraka da wani hadisi da wani addini ne da Allah ya saukar alkitabu sunna an gane ko bayan shi za su yi imani da shi kamar musulunci ka kama ra'ayin wani tunanin wani la ba daidai ba ne Allah ka tsare maka kare aya ta gaba من يضلل wanda Allah ta'ala ya batar da shi shine ne man yublili yublili ɗalibin larabci asali man yublili wannan labin ta ƙarshe gaskiya ɗaure ya kamata a yi to nisa aka mata kasara ɗalibin harabiya ko ne ke na'am makhafatul tiqa'il hakimi aina ne da nake man yudlil da nan ka tsaya sai ka bar dauri biyu amma tunda akwai hamzatul wasl dole ka harraka saboda tsoron iska usakirin man yudlillahu duk wanda Allah ya batar shikenan fala hadiyala wallahi ba ya da shi za ga waɗannan masu surutun ƙwa'ani zalla zalla sun bayanin zaka tun da Allah riga da ke zuciyar sun bace Allah ya wanda Allah ya kwace shi sai ka tsari Allah zai gane ba. Eh, to ai shi ne ai da me rai ka kira da ya farka amma kana kira mace ce mala to Allah kya shi mu da haka wanda sun zuciya sako da ke zuciyar da wahala ya dawo shi samun roƙi Allah shirya مولوة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا na لنا من Na ka إنك أنت الوهاب الله يا رب العالمين نقص عن ذلك saboda haka wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi ba wa ya zaro da Allah ya bar ku fi ɓoyanin cikin girman kanku ya amahuna suna kwazara kwazara ko kace suna ɗimuwa suna bunkara su kasa gane gane ga gaskiyar amma ba sa iya gane Allah ka gwada halas halas to insha Allah ta'ala za mu zo kan gaba ko za mu tashi yasalun ka an sa'a wai magana kan as-sa'a tashin kiyama za mu ji as-sa'a bai da Allah gobe ta kasu gida nawa me yasa aka kira kiyama ta menene bambanci da kuma ainihin sa'a sai jilarabu a yi ko babu to jilarabu za a babu babu lokaci jilarabu ne kun samun nade mana wani tun tun tun tasirin tun shekara ashirin a kalfoli Muka ce jilarabu ne ta yi sadaka muka so mu ɗauko tarihin sahabbai ne mu ɗauki mutum ɗaya cikin sahabban mana ah, ko ban fara da manyan ba Ka ɗauki misali wato abu dahdah da shi da matarsa umu dahdah abu dahdah abinda ya mallaka a madina gona ne kamar otar za ka ce na dabino kuma da ba a madina arzikinka gonakin dabino da ka mallaka ƙwarin kawai alamar arziki kenan kamar fulani ne kaga adadin shanu alama da arziki to sai da an zafi ne yake magana kan ciyar da dukiya saboda Allah wa zai ba Allah sai ya shiga ba mata shi umar da ala ya ce wance ki tashi mu bar wannan gonar na ba mutum ya ce na ba Allah na ba Allah to kaga in ba karfin imani ba ai sai ku fara rigima da matanka. gidan da kuke zaune ka ce ka ba Allah a ah. ka kake ganin ba kuma ba an yi an wuce ka rungo wani mutum ke ce Allah ya maka albarka amma da Allah da yake kai la ilaha illallah haka suka ɗauki wannan ainihin gonar suka ba Allah suka ba manzon Allah me suka Allah ya masa الله يبارك في الجنة في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك المغفور wannan ya isa ka san waɗancan mutane sun yi nisa a samun masu zagin su a yau kasan halakar ko ɓarɓar الله يرحم ذاتي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اقتلنا اجر القيام واجر الصيام واجر التصديق واجر الحضور واجر المشاركه انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين